ce wanne zana zafa na ɗauki zama na bar maɗaci masu gudu ina ka sa mota ka san ta ne bari ya ce kani bari badiya gane ko sai ki san menene ki ni za ki ciwo amana ni za ki ci amana ke karamar yarinya ce zo a ran kashe ci gaba ababawan Allah kai wannan abin da kake yi ya saba wa shari'a ya saba wa al'ada kai me kake nufi ke ta mutuncin dan adam irin wannan a cikin jama'a ba abu bane da shari'a ta yadda da shi kai dalla da kata ni kake gaya wannan maganar, to idan wa'azi kake yi ka gane ko ka tafi masallaci ko gidan rediyo kai wa'azi ba a nan gurin ba nan in baka sani ba in gaya ma wannan ce bari kai ni kake gaya wannan a cama na ta ka zo ka ce za ka yi min wa'azi a nan gurin ƙarya ne ka gane ko ka saurara da Allah ka san me taimun eh amana ta fata ta kawo ni kake faɗa wannan ya zayan ajiyarin ya tsohon watanni ta ci amana ta ni na cinta ni na shanta ta ci ta gama in ta gama wannan wallahi Allah a bayana za ta kwana kace ka yin irin wannan to ka saurara idan wa'azi za ka tafi can ka je ka yi wa'azin ka ki gama wannan kaɗan ne miki wallahi yanzu na fara dukan ta wannan kaɗan ne kadan ne mata kake kar ka ƙara zuwa ma nan baka san nan ka san nan ko ina ne ba riki kenan ka jira za ki gane kuranki ar akuya ma irin ki za ki gane kuranki kuma ki gama sai ta ciki za ta da ta sani ne. Da wulaƙantacciyar rayuwa ina amfani ka yanzu jama'a duk kuna gani ana tozarta ɗan adam a cikin ku a rasa wanda zai cika umarni ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya ga abin ki a cikin ku ya kokarin kawar da shi da hannunsa in ba zai iya ba ya yi da bakinsa in ba zai iya ba ya abin a zuciyarsa amma ku sa ido kuna gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ku taimaka min in samo mashin wani ya kama min ita mu je asibiti baiwar Allah yau taimaka da Allah bari mu samu mai mashin da dauke zama na bar maɗaci duk inda nake zaton da zama nan gun lallai akwai mata rasa gane menene abin sha'awa a irin wannan wulakantacciyar rayuwa shi dai tun da muka zo asibitin nan an duba ta amma har yanzu ko geza kuma ga wayan ma ni ta ko kunna ta ban sani ba kuma ila a samu wani bayani na abin da ya shafi ikon Allah amma na ɗauka ban san mutum har iya mutum amma mai da kansa wani abu daban lambar dai ɗazin ce ba su amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yawwa ina mai wayar mai wayar eh gata a kwance take da ba ta hannunta wayar yaro ka ji tsoron Allah ka ka zalunce mu subhanallah to baba ni ma wallahi ban santa ba yau na fara ganin ta na san dai kana da yan uwa mata ko baka da yan uwa mata na san kana da uwa kar ka zama sanadiyar lalacewar yanmu dan Allah dan ƙaunarka da manzan Allah ka da amana da yar mai gida to baba ba damuwa zan duba in ga abin da zai yi in dai da dama zan kawo ta eh a'a yaro kar ka yaudare ni kai min alkawarin zaka dawo min da ita shikenan baba ki haƙuri bari bari insha Allah ne miki alkawari zan dawo miki da ita da yardar Allah ki haƙuri ba ba komai insha Allah yanzu ma abin da zan yi zan ɗau lambar ki a wayata zan kira ki sai ki min kwatancan garin naku eh insha Allah zan kawo ta insha Allah to shikenan shikenan nagode Allah ya maka albarka yaro nagode nagode wanne zana zaɓa na ɗauki zama na bar maɗaci zuma da maɗaci zama da maɗaci ga zuma ga maɗaci share ka magani ba kawai ya kawo bayar Allah bayar Allah headache lafiya ka ba shi haƙuri mana na halajin na waiki. Ku haƙuri. ya dan fita amma bari in kira shi bari in kira shi da Allah sannu likita a yanayin da take ciki ne na kasa fahimta saboda maganganun da take kamar sambatu take na fuskanci ba ta take ba ok amma karka damu saboda wato na fahimci cewa tana cikin mai lallai tana cikin mai saboda yadda yanayin da muka same ta gaskiya yana ta sha wani abu amma karka damu insha Allah akwai ni alluran da za mu mata idan kai mata alluran za ta samu bacci wanda ka bisani Allah da za ta dace cikin hayyacinta to wannan ba wani abin damuwa ba ne to alhamdulillah wannan ba matsala bane ai abin ne ya dan daga min hankali saboda naga kamar sambatu kawai take eh, ni ma na fahimci haka saboda eh. shashen da suke ne yanzu abin ya baci to da abin ya mata yawa abin ya yawa ba a magana gaskiya amma dai insha Allah akwai wani allura da ba mu da shi a nan dai amma na yi za ta wuce in Allah da aka ta wuce muka yi mata za ta samu za ta da normal wannan ba damuwa bane insha Allah kaka daga hankalinka eh, eh gaskiya ne akwai damuwa kan ba damuwa amma

zuma da maɗaci ga zuma ga maɗaci zuma da maɗaci zuma da maɗaci wanne za na ɗauka da ɗauki zuma na bar maɗaci duk inda nake zaton da zama a nan lallai akwai maɗaci duk inda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 وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العظيم زما da maɗaci wanne زانا zana zuma da maɗaci zuma da maɗaci ga zuma ga maɗaci zuma da maɗaci zuma da maɗaci wanne za na ɗauka na ya duk inda nake zaton da zama anan gullallai akwai maɗaci lafiya? Malam waye kai? Kuma me kake a nan? Wai ina ne ma nan? Bayar Allah. A'a kin gayi yi haƙuri. Ki tsaya mu yi magana ta fahimta da ni da fahimta. Wace iriyar fahimta ce tsakanin ni da kai? Kaga malam da Allah na min hankali. Zuma da maɗaci wanne zana zaɓa na ɗauki zuma na bar maɗaci. babu hasi alal akali yin amalin yaji. Wannan babi zai magana a cikin zaburarwa cikin mutum ya yi aiki amma da hannunsa na isa abin da ya ci. Ƙalallahu ta'ala Allah ta'ala ya magana akan aikin hannu dan a nemi abin da za a ci da shi fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah Allah subhanahu wata'ala yana cewa duk lokacin da aka gama sallah to ku fantsama a ban ƙasa ku je ku nemo falala ta ubangiji an abi abdullahi zubair bin al-awwam akwai wani hadisi na sayyidina aba abdullahi idan baka san shi ba shine sayyidina zubair bin al-awwam na'am radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da shi qala sayyidina zubair ibn al-awwam ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zubair bin al-awwam ya ce annabi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce da an yi akuza hadukun habaluhu ɗayanku ya je ya ɗauki igiya ta sa. Shi ne za mu yi ista'ara a wannan zaman yaro ko saurayi ko magidanci ya je ya ɗauki wolubaro ko kuma ya ɗauki kuran ruwa irin wacce ake lodawa a siyar da ruwa ya ɗauka komai darajarsa komai kimarsa komai martabarsa ya ɗauki wannan wulbaro ɗin ko ya ɗauki wannan kurar ruwan ya je ya ebo ruwa ko ya ɗau kaya ko ya ɗau dako ya je ya sayar shi da ista'ara annabi ke cewa mutum ya ɗauki igiya ta sa sun ya atil jabala sannan ya je bayan dutse fa ya atiya bi huzbatin na atiya bi huzmatin min hadabin ya je bayan dutse ya taho da wani dami na karmami a gadon bayansa ala zaharihi ma'ana ije bayan dutse iyo ciyawa ya je bayan dutse iyo ciyawa ya ebo dami na karmami ya ɗauko a gadon bayansa ko ya tura kurar wulfaro ko ya tura kurar ruwa ta ya bi a ha ya zo isiyar da ita fa ya kuffa laha biha wajahahu Allah Ubangiji ya kare mutuncinsa da abin da isiyar da na wannan ciyawar ko kuma da kuɗin abin da isiyar da wannan karmami ko kuma dako da i ko kuma ruwa da isiyar Allah ya kare mutuncinsa da ɗan wannan abin da isamu. khairun lahu min an yas'alan nasa shi ya fiye masa alheri da idinga Allah ya baku mu samu samun naku shine namu bara shi ya fiye masa da ya ɗauka shiga cikin mutane yana roƙonsu su ba shi abin da zai ci a aduhu aw uhu. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana abin da iro ɗin sun ba shi ko ba a ba shi ba an ba da abin da aka roƙa ɗin ko ba a bayar ba wannan ci baya ne a cikin kowace al'umma dakushewar al'umma ce kowace iri ya zama mutum bai dogara da kansa ba sai dai ya ɗauki kwano ya yi bara ba ma irin a ce ɗan wata ɗarura ta same shi koya bara a cikin addinin musulunci haramun ci duk mutumin da ka je kaiwa bara ka karɓi kuɗinsa haramun kaci kuma ranar gobe alkiyama sai ka biya in dai ba mutum uku ba in Allah ya da nan gaba karatunmu za mu zo za ka ji ko su wane ne ya cancanta idan sun yi bara babu laifi kuma ta yaya ne za su yi bara mutum uku kawai. Rawahul Bukhari. Wani hadisin Buhari ne rawace shi. So Khalid ina ganin ya kamata a ce karatun sai mu bar shi haka. Eh. To amma Khalid me yasa je baka je makaranta ba? Ɗalibanka sun aiko nan gida. baka na kuma ina ka ji wallahi dama jiya abin da ya faru ina kan hanya sai na tarar wani hadari ya faru kuma an shiga cikin yanayin da ana bukatar taimako na gaggawa zuwa asibiti wannan sai yasa na katse duka abin da nake muka tafi asibiti domin duba lafiyar wanda abin ya shafa khalid ashi ma wannan ma jihadi ne duk lokacin da ka riski wani na cikin neman taimako to wajibinka ne ka taimaka masa domin Allah subhanahu wata'ala cikin sa mai tsarki na cewa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan ya kyau shi ma karatun to amma dai sai a mm, daure kawai wasu abubuwan su daga hana a je a koya musu karatun ko